Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babban birnin lardin zahidan da ke kudu maso gabashin iran a jiya juma'a domin cika watanni uku da mutuwar masa amini yar shekaru 22 yayin da take tsare a hannun 'yan sanda lamarin da ya tada zanga-zangan kirjinin gwamnati a faɗin ƙasar hotunan da sashen farisa na murya amurka ya samu tare da irin wannan faifan bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda jama'a ke yin maci suna rera take na nuna adawa da gwamnati kamfanin dillancin labaran ikna ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun kuma cecaki jami'an tsaron iran da suka hada da dakarun kare juyin juya hali na musulunci na iran inda suka kwatanta su da kungiyar ta'addar is a cikin wani faifan bidiyo masu zanga-zanga sun cika makil a kan tituna ana jin suna ihu suna cewa wannan kasar na bukatar 'yanci wannan kasar na bukatar daidaituwa gwamnati dai ta mai da martani da karfin tuwo inda ta murkushe masu zanga-zangar aka kashe ɗaruruwa a cikin soka na aka kama wasu dubbai lamarin da ya haifar da tofin alatsi ne da kuma saka takunkumi daga kasashen duniya yayin da amurka ke marhabi da shugabannin afirka a birnin washington dc domin gudanar da wani taro a wannan mako an mayar da hankali akan tarihin 'yancin kafofin yada labarai na kasashen da dama akalla 'yan jarida hamsin da shida ne ake ɗaure da su a gidan yari saboda ayyukansu a nahiyar afirka a kasashen afirka goma sha ɗaya da dama daga cikinsu suna da dogon tarihi na hana 'yan jarida yin aikinsu a cewar wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta cpj ta fitar a ranar laraba yayin da kasashen iran da china ke kan gaba wurin tsangwamar 'yan jarida a cikin rahoton na shekara inda suke da mutum 62 da 43 a daure a gidan yari kasar misira mai mutum 21 da eritrea mai goma sha shida suna cikin kasashe goma mafi munin wannan tarihi a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka za ta samar da karin taimakon tsaro ga kasar ukraine in ji babban jami'in shirya sanar da dabarun tsaron kasa john kirby yana faɗa wa murya amurka a wata hira a jiya juma'a da aka tambaye shi ko washington za ta saurara wa kashedin rasha na kada ta aika makamai masu linzami na kariya na zamani na patriot ko kuma ta yi kasadar ganin mummunan sakamako sai ya ce rasha ba za ta nuna wa amurka abin da za ta yi ko kuma wata ƙasa ta nuna wa amurka irin taimakon soja da ya kamata ta bai wa ukraine jami'in ya ce washington ta haɗa kai da ukraine suna magana kusan a kulli yaumin akan irin bukatu da suke da ita kana ana tabbatar da ganin an biya mata bukatunta a jiya juma'a prime minister japan fimio kishidi ya yi nuni da china da koriya ta arewa a matsayin barazana ga yankin lamarin da ya kai ga garan babul a dabarun sojojin kasar ciki har da kashe kuɗi da sayan makaban kariya masu cin dogon zango a wani taron manema labarai a birnin tokyo kishidi ya ce yanayin tsaro a kewayen japan ba shi da kwanciyar hankali a don haka gwamnatinsa na nazarin ganin ko shirin kare kanta zai kawar da wannan barazanan da kasar ke fuskanta bisa ga karfin abokan adawarta da sabbin hanyoyin fada ya ce bayan gudanar da wani atisayi na hakika an tabbatar da cewa sojojin tsaron japan ba su isa ba a ƙarƙashin wannan sabuwar dabaran firaministan ya ce japan a cikin shekaru biyar masu zuwa za ta aiwatar da wani shiri na sama da dala biliyan 320 na ƙara ƙarfin sojojinta inda kuɗin da ake kashewan zai kasance kashi biyu cikin ɗari na yawan kayayyaki da ƙasar ke samu nan da shekarar 2027. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya juma'a ya jagoranci kaddamar da ofishin kula da harkokin china na ma'aikatan harkokin wajen amurka wanda aka fi sani da china house don gudanar da gasar amurka da beijing Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda hukumomin kasar suka kaddamar da rajistar tsoffin sojoji don kafa rundunar kota kwana. A jamhuriyar Nijar hukumomin kasar sun kaddamar da ayyukan rajistar tsoffin sojoji da ke fatan komawa kan aiki a matsayin wani bangare na matakan da ake ɗauka domin tunkarar matsalolin tsaro da suka addabi kasar inda yaduwar ayyukan ta'addanci a arewacin mali da burkina faso ke shafar wasu sassan jamhuriyar niger din gwamnatin kasar ta niger ta ce za ta girke waɗannan dakaru na sabuwar rundunar ta reserve military a wuraren da kasar ke gudanar da manyan ayyukan ci gaba amma kuma ba mamaki a kai su fagen daga idan har bukatar hakan ta taso wakilinmu a birnin niyame suleiman mumini barma ya yi kuma da karin bayani de FDS aller à la colonel major ɗari noma kenan kwamandan kwamitin da ke da alhakin kafa rundunar dakarun kota kwana da ake kira reserve militaire lokacin da yake jagorancin bikin kaddamar da ayyukan tantance tsofaffin sojojin da suka cancanci sake shiga ayyukan tsaro a ƙarƙashin wannan sabon runduna da hukumomin Nijar suka a aniyar kafawa a ci gaba da neman hanyoyin ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar mutane kimanin dubu ne daga tsofaffin baradan kasar da suka yi ritaya a tsakanin shekarar 2017 zuwa 2022 hukumomi ke fatan zakulawa a ƙarƙashin wannan shiri da aka kaddamar a ranar litinin 12 ga watan disamba 2022 bayan kammala ayyukan tantancewa da kuma ba su horo akan sabbin dabarun yaƙi da ke daidai da yanayin da ake ciki a halin yanzu za a girke waɗannan sojoji a wuraren da ake gudanar da manyan ayyukan ƙasa in ji kanal mai ritaya abdullahi munkaila daraktan hukumar tsofaffin sojoji da 'yan mazan jiya wato onak beje aiki ya yi musu yawa doka take in dai minista na defense yana so sai ya kira tsohon sauyi. su zo su taimaka ministar ya gani in ya kira tsofan soji nan sojawa za su isa su yi aiki waɗanda za a dauka wanda sun ta yi 2017 2018 2019 2020 2021-2022 kenan wanda sun ta yi retret shekara biyar su ne za a dauka yau dai mutum dubu ne ake bukata za su yi tsaro na manya-manya aiki na gwamnati kamar aiki na petrol kama aiki na kan daji su ne za su yi tsoro ayyukan. Dumbin tsofaffin sojoji cikin yanayin zumuɗi sun yi cincilindo a harabar ofishin hukumar tsofaffin soja wato Office National de zancien Combattants retraite et victime de Guerre da ke nan yamai domin gwada sa'a. Ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa. To sunana eh, Abubakar tsohon soja ne. Mun zo mu gani ne kira da aka yi bisa ga harkar da aka ce za a ja za a kira tsohon soji muka zo mu gani in akwai sunayen mu eh to shine ya kawo idan ta samu a shirye kake ka koma aikin nan ai mu koma ba matsala tunda mu dama muna cikin tsakatta ne harkar ta samu shi namiji Allah ya yi shi haka nan duk yanda ta faru duka ɗaya ne Allah dai sa kurin dai a gama lafiya ki ina amfanin namiji yana kwana gida ko wane namiji da inda Allah ya ci abinci sheki mai kyawun namiji ya tai hilin dagan a nan da kake mun magana haka min riga ina hawa in ko in ɗauki bindiga in koma saman daji in kare ƙasa a nan da kake mun magana soji nike kuma sai na mutu a suna na soji suna amur koro soldado de zem class ni class sun twitter na ima ma inda na samu ina so volunteer ni ina so to yanzu an ke mu mu saurara tukunan apre suna kira kuma to amma alama an manyanta an ya kuwa shekarun da wallahi na manyanta amma zuciya na bai mutu ba ka gani ko zuciya na bai mutu ba kuma ina da karhi ban da wani kiwo wallahi babu wani kiwo zuciya ko yanzu aka ce za a je fagen daga ba gidu ba ina so ina so wallahi formation kawai za ka yi in ta yi formation esclage na armima galibin waɗanda suka amshi kiran mahukuntar na Nijar matasa ne da aka sallama daga aikin soja saboda wasu dalilai walau na zargin arcewa daga fagen daga ko na aikata laifukan da ake dangantawa da rashin da'a akan aiki dalili kenan waɗanda muka zanta da su ke kokawa da sharaɗan da aka gindayawa masu sha'awar shiga wannan runduna ta reserve militaire suna na haruna musa soja ne kai tsohon soja ne tsohon soja ne ni 2013 ne ni yau kenan shekara nawa kenan da ka bar aiki yanzu yana da wajen shekara hudu dai yanzu da na bar soje na zo ina da bukata koma amma suka ce muna wai banda mu kuma sun ɗauki sunayenmu kuma yanzu mun zo nan suka ce mana wai dalil wai retirete kaɗai suka ce sai waɗanda suka yi ritaya kenan eh to mu ba mu tare retirete ba amma kuma an ce kuma ban da mu kuma dan mito suka doki suka doki sunayen mu muna son kasan mu ne dan wannan ne mun ka rubuta sunayen mu mu yara ne jan ne mu muna jin karhi ko kwanan gobe abinda sun ka mana mu ba mu ji daɗi ba na yanzu menene kuke bukata kenan game da wannan mu abinda muke bukata magana ta tai sama mu yara dan Allah dan annabi su mai da mutane cikin aikinsu wallahi soja da ka bar shi ka zo ka zamna gida sai ka yi na nazari kwa in ka koma wallahi sai ka gyara da mu da ya ka zamna gida ka yi nazari saura ga gasunan saman titi kwa mutum bai da aiki ka san dole ne saura na shiga swata saura za su shiga wurin da abin da bai ba sam sam sam in ba mu so ba mu zuwa nan ga suna na yaya yaya adamu hamba tsohon soja ne kan tsohon soja ne wace shekara ka bari 2015 2015 yawa ya kai kamar su aiki muna sama aiki an ka huta mu mun san ko an ka huta mu lahi kuka yi babu laihin da mun kai mun yi refili ne kuma refili kuma akwai cikin kwamba manyan sun sani abin da ya mai dole nan ga an cana ne mun maza mun zo mu komo kuma kai ne za mu yi saman tere an ga abu ya nan ka tsara shi bai yi ba don saboda mi na ce bai yi ba so biyu ana rastare ma mu ya mutane yanzu an zo ana tambaya babu list sun yi sabuwar list bai ba to yanzu kenan mu ba mu cikin kwanta wani magudi za a yi sunana abubakar tahiru tsohon soja ne na yi libere ne na yi libere su da class 2008 a 2016 aka yi libere mu bisa teren mai silvag muna da yawa da aka yi libere su le teren de boso yanzu kuma aka zo mu wanda aka yi libere ya za a ce ya samu certificate bon condit ba mu da shi libere individual da not de liberation gare mu yanzu a retirement gata nan da suka ce za a yi retirete ke kallo mu za mu tayye mu tunda ba da mu ba duk jeunesse ga sunan za su tayyen su kenan kowa yana tahiya in sun gyaro magana daga baya mun ji sai mu zo in kun ba su gyara ba mun tayi mu shiga harkokin mu can baya laihi ne kuka yi aka ce an sallame ku daga aiki aiki ko kuma ne ala layin da aka ce kuma aka ce muka yi bisa teren ne yanzu muka yi yanzu da muka dawo mu bamu saya ne aka aka ta jaja da mu sai aka kawo mun decision yanzu ga yana nan da service decision ne libere mu an 2016 decision ne aka libere mu mu da kanmu wanda ka tambaya on est plus de ka san hekel wanda ka tambaya dai inda yana da note liberation decision zaka gani bai san lahin shi ba kuma yawancin mu duka socialist ne socialist daban-daban daban-daban in suna so kuma socialist ko shi na kin sa musu aje musu su gani kuma suna da su su suna da leraje an 2000 zuska sai a wanga lokacin suna da su su jibe libre libre suna gane su wane ne su ga akwai wanda ba su taba laihi ba su ji laihi gudan gane da aka yi libre mu su diba kicin dosiye suna gani to yanzu menene kuke bukata a game da wannan shiri na yau da wannan shirin dai mun so muke a diba shi a abin da yake kenta a yi a gyara dai a gyara shi kamar in an ce volunteer kamar mun dibin mu volunteer muka so inda mun san sai da certificate bon conduit ko wani abu haka da ba mu zawa ba ke wanda aka yi libere ina ya samu certificate bon conduit bai samu kowa ya sani su da kansu san da wanda aka yi libere bai samu certificate bon conduit waɗannan sabbin jini majiya karfi sun buƙaci shugaban ƙasa ya dubi wannan lamari sunana abdulmajid musa hamma mu matasa ne masu ƙarhi magana a kawo tsohi saboda allah a koma a dubi maganan nan tana da bukatar gyara tana da bukatar gyara don saboda shi gyaran kasa sai da matasa matasa in babu su cikin kasa ba ta yi babu kasa babu wanda ya kai shekara 40 cikin mu daga mai talatin ashirin da biyar ashirin da shida akwai wanda ba su ma haka bakwa waɗansu kuma an yi liberan su ne a kan ƙarya da allah da annabi shugaban kasa ba zu mai ba ya gani da allah da annabi a gyara ma mutane a yayin da ayyukan rajista ke ci gaba da gudana masu alhakin tafiyar da wannan shiri sun yi hannunka mai sanda ga askarawar rundunar da za a kafa a nan gaba sun gani gwamnati ya tuna da su kenan su ma in sun zo su yi aiki sosai amana ta aka ba su kenan amana nan su rike shi da kyau tun a shekarar 2020 ne gwamnatin nijar ta fara tunanin sake mayar da tsofaffin sojoji kan aiki domin tunkarar kalubalen tsaron da ake fuskanta a kasashen sahel to amma sai a tsakiyar shekarar nan ta 2022 ne ma'aikatar tsaron ƙasa ta ayyana shirin tabbatar da wannan tsari na kafa rundunar kota kwana wato reserve militaire mutane dubu ne ake fatan zakulawa daga tsofaffin sojojin da za a horar a babbar makarantar horon sojan nishar ta ƙauyen tundubiya da ke ƙwaryar birnin yamai a ƙarƙashin wannan shiri mahukunta na fatan mai guraben askarawan da ke aikin tsaro a wuraren gudanar da manyan ayyukan ci gaba irin su mahaƙar man fetur da na sauran ma'adanai da dai sauransu ko da yake kuma za ta yiwu a kai su fagen daga idan buƙatar yin hakan ta taso don fatattakar tsagerin da ke tsallakowa daga mali da burkina faso ƙasashen da wasu yankunan su ke ƙarƙashin mamayar ƙungiyoyin ta'addanci. Mai sauraro da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey Sole Mumini Barma, Solomon Abo shine wanda ya jajaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina, ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ko cikin wannan shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka BOA. daga talabijin mallakar jihar bauchi wato batv wajen nisa Salisu bala haluru zan gabata shirin a yau zai duba tarihi da al'adar garin nan mai tarihi a masarautar bauchi har ila karamar hukumar bauchi mai suna inkil Shirin ya samu zantawa da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Ɗanrimi. Wakilin tarihin masarautar Bauchi ko za ka gaya mana shi kuma tarihin ƙasar ko kuma garin nan na Inkil a masarautar Bauchi. To shi Inkil wani gari ne wanda Malam Yakubu ya kamata. A ah, lokacin da ya bar guni ginin dutsen wurin jikena. bayan ya baturin a 1804 1804 ya dawo gune zauna har zuwa 1806 bayan jihadi kenan bayan an fara jihadi lokacin to yana inkil da ya je 1806 ya je zauna a inkil amma a wani tari an ce dan uwansa sa'adu dosa wato sarkin turin kenan sai je masa bukoki guda 60 a turin a inkil kenan ya ce ya je zauna amma lokacin babu kowa a wajen babu mutane babu kowa a wajen fili ne kawai hmm. kuma ainihin inda mala yakubu ya zauna din daidai ina ka zo shiga inkil akwai inda ka zo hanya rubuwa ne bojinji wani kuma zai haka harfata to dan wannan tudun a hmm. wajen mala yakubu ya zauna shine ainihin settlement da ya zauna na farko a wajen to akwai kasan yana inkil ne mutane suka rinka zuwa suna masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a shi malam yakubu ina in ne aka je aka sake eh, gayya aka je aka ba nemi shawarar yadda za a kafa gari ina in ne aka fara fita yaƙi ina in ne ya aka fara masa mubaya'a ya fara ba sarautu ina in ne aka fara sallan juma'a da wa'azi da sauransu mai ƙarfi domin a da kawai yakan fita ne a ɗan zaga garuru ana musu wa'azi ba wai wanda za a tara mutane da yawa ba hmm. to yana da ya fara wa'annan wara to akwai daga cikin wasu harɗo harɗo a lokacin wanda suka zo suka ta jihadi akwai harɗon ɗewu wanda idan ya zo yakan ce mi wari in kire mi hmm. wari in kire wato na ina gaya malam yakubu ke malam yakubu mi wari in kire hmm. wato na zo ne mai hira amma hira ba wai hira irin na shirita ba hira irin na na ilimi wanda kamar daukan darasi da wa'azi da karatu da sauransu to yana amfani da wannan kalma na ce malam ya komi wani inkiri to daga wannan kire din aka samu kalman wannan suna inkiri hmm. to ya zauna a wajen har tsawon shekara shida daga wajen ko baya nemi shawara a wajen shehu usmanu dan hodiyo hmm. daga madahullahu yake ce masa a ya ba shi shawara akan ya je ya kafa wani garinsa hmm. to shi ne ya zo ya kafa masautar bauchi to lokacin da ya tashi je bar inkil hmm. to tun da kaga gari ne wanta mutane suka zauna a garin ba dai yi a bar garin haka gaba ɗaya ba hmm. sai da yake akwai fili waje ne mai dausayi haka da sauransu to sai wajen ya zama kamar gona haka gandu na sarki ya zama to wayanda ake ajiye su a wajen galibin su wanda sai kula da wannan gonakin ne da sauransu kuma a lokacin da aka zo a wajen lokutan har barin sa yankin ya koma ya kafa garin bauchi a lokacin ya bar al'amuran sarautar garin na gaba daya a hawan daya daga cikin fadawansa wanda ake kira dan rimi wanda kusan a lokacin ma shi yake da sarkin inkil wanda duk wanda aka ga ya dace da yake duk gandayen sarki wato wajen da ake noma a mm. sarki na hannun dare ne mm. to shi in din ba a kiransa da gandu da yake an riga da an sa masa suna to sai ana kiransa sai shi yake da wannan salafuna da sauransu kamar wani kabilu ne su kuma suke zauna wurin kuma wanda suka wannan gari to shi wanda ya kafa gari kan mala yakubu ne haka to kuma ita bauchi lokacin da aka kafa ta a kasancewan shi malam yakubu mm. yana daga cikin sarakunan gabas wato sarakunan kamar yadda hausa suka ce sarakunan hausa bakwai saboda shi usman ya raba daularsa gida biyu hmm. yammaci ya ba abdullahi gabashi ya ba muhammadu bello to shine sai ya zama to shi ma na cikin na cikin sarakunan gabashin daular usmaniya ne hmm. wanda kuma galibin su hausa suke yi to shi yasa mali ya zabi harshen da za a rika a masautansa zama harshen hausa shine harshen masarautar sai ko a ɗauki garancin ko a ɗauki kanuri ko a ɗauki fulani ko wani abu da sauran ɗauki harshen hausa zama shine harshen masautan saboda duk wasu masu sana'a malamai masu aiki yan kasuwa inda zai samo su yawanci a ƙasar hausa ne ya zama ɗauki harshen hausa ya zama harshen masautan gaba daya to shi yankin galibi ma'aikata ne ake zuwa ajiye su a wajen su rika aiki ma'aikatan fada ke ma'aikatan fada ma'aikatan sarki babu wani harshe wani yare hmm. da da a ce su ne masu yaren yankin waje ne wato ina nufin kaman akwai wannan yaren a nan akwai wannan yara a nan akwai wannan yara a nan yasa da ga sautin yankil gaba ɗaya babu wani wanda aka an ce ta bi gado gado gado gado a zuriya ɗaya gaba ɗaya wannan kaga yayi wannan kaga yayi wancan yaren yayi wancan yaren wancan yaren akan nada shi ne kawai bisa waye zai biya wa masauta bukata eh. akwai yarurruka da dama kenan akwai yaruruka da yawa wajen na'am eh. kamar su ma menene suka fi shahara a wannan gari noma noma ne noma da kiwo noman da shine babban sana'ansu a wancan lokacin kuma har yanzu idan ka duba yanayin wajen in kila dausayi ne mai rike ruwa yawa waje ne na noma dausayi ne na noma saboda da duk wajen gona mala yakubu ne Mm. bayan ya bar in kilinya kuma bauchi wajen ya mada shi gona kawai mm. duk gaba ɗaya gona ne a wajen saboda haka wanda aka fi aka su a wajen kuma masu kula da gonakin ne mm. eh. kamar ina nisan in kil da garin bauchi shi kuma bai wuce kilomita shi ma bai wuce kilomita biyu ba zuwa uku daga cikin garin bauchi da ganuwa ba ya wuce kilomita biyu zuwa uku alhaji sani abdullahi shine sarkin inkil yace duk da kusancin garin da cikin garin bauchi hakan bai hana su fama da matsalolin rashin abubuwan more rayuwa ba kowane rayuwa yana da nasa kalubalen babban kalubalen da muka fi fuskanta a nan kini gaskiya shine yadda muke samun ainihin karuwan eh, matasa kuma ya zamo ba su da ainihin ayyukan yi kuma ka ga mu ga fadin jiha amma muna da karanci musamman na eh, makaranti kaga dai yadda allah ubangiji ya azarta mu da yara a nan garin inkin Ga wannan abin ta da hankali ne kwarai da gaske saboda aka muna kira ga hukuma da a dube mu musamman abin da ya shafi hidiman makaranti ne da kuma abin da ya shafi hidiman kiwon lafiya. A madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin mallakar jihar Bauchi BATB daga dan rediyon muryar Amurka wato BOA da ke Washington DC. Ni Salisu Bara Halliru don shirya na gabatar ke cewa ta lafiya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.